wallafar Sadiya Muhammad Lima. Shiru na yi na ɗan lokaci kafin daga bisani na koma ɗaki na sauya kayana na fito, gogo ta idar da sallah ta kwalo min kira. A sanye na isa falon baki na ɗauke da sallama na gaishe ta, wuri ta nuna min alamar in zauna. Sannan ta ci gaba da faɗin yarinyar da kika gani a ɗakin ki ta ce, ita ma sunanta Ramatu, tunda ka haife ta ubanta ya bani kyautar ta, Saboda ni na yi masa auren na yi zaman arziki da iyayensa, abin da ya sa ban amshe ta ba bayan an yaye ta saboda babu wanda zai kula min da ita. Duk wata ina tura musu kuɗin abincinta da kayan sawa har ta isa shiga makaranta na saka ta Daga can take zuwa, ina biya har kuɗin motar makarantarta da ke zuwa yana ɗauko ta. Yanzu tun daga ki zamanta ya dawo wurina, za ki ci gaba da kulawa da ita tun daga kan wanka, shirin makaranta, wanki, abin da za ta da shi makaranta, sannan ki dinga koya mata karatu da sauransu. Wani irin wahaltaccen zufa ne ya jike ni sharkaf, na rasa abin da zan ce, wannan wani irin rayuwa ne haka, ni ba da haihuwa ba, ni da kulawa da yarinya tun ban kai ko ina ba? ƙarfin hali kawai ne na farta insha Allahu zan kula da ita yadda ya kamata tashi ki tafi Allah ya yi albarka abinci na nema na ci saboda ina fashin sallah na koma wurin su mama na zauna muna yar hira wanda duk akan yarinyar ce bayan wani lokaci kukan yarinyar ya ɗaya gidan gogo ta fito kuna ina ne kuna nan zaune kuna gulmace gulmacen banza yarinya na kuka babu mai hankali a cikin ku wanda zai duba ko wani abin ne ya same ta A hanzarce na tashi na bi bayan gwaggo da ta kutsa kai cikin ɗakin. Yarinyar ce zaune a saman gado tana faman kuka tana shure-shuren ƙafafu. Gwaggo ta ce da ita, "Au, fitsari kika yi ashe." To kukan me kike yi wa mutane? Uhu ta sake tana faɗin mamana." Wurin mama zan je, gwagwa ta maida duban ta kare ni, ai sai ki rarrashe ta, kin tsaya kina kallo na kamar baki da kanne a gida. A hankali na taka zuwa gaban ta na riko hannunta, na ce da na kuka kin ji, sako miki wanka mu je wajen mama. Ai kam da sauri ta sako. Na shiga da ita ban daki na watsa mata ruwa muka fito. Gwaggo har ta bar ɗakin, jakar kayanta na janyo don samu abin da zan saka mata, sai dai kash, kaf kayan babu na arziki sun tsofe, wasu sun kece har kayan makarantar nata ma ya koɗe. Haka na samu wata 'yan riga na sanya mata Sannan na cire zanin gadon na ƙara gudun fanka saboda katifar ta samu ta sha iska sosai. Kayan da na cire mata da zanin gadon na haɗa a cikin bokiti na riko hannunta muka fito inda nake wanki. Na zaunar da ita na wanke kayan nan na shanya tsaf. Ta saki ranta sosai bata sake maganar mamanta ba, tana leƙe da ni tana min hirar gidansu. Abinka da yaro a cikin hirar ne na gano su su uku mamanta ta haifa kuma ita ɗaya ce mace sauran yayyanta maza ne. Kuma maman nata bata so aka raba su ba domin har kuka ta yi da za a taho da ita a cikin zuciyata na ce Idan ba halin rayuwa ba, menene zai rabo ka da iyayenka? Muna nan har lokacin zuwa Islamiyya, gogo ta ce wai aje da ita, ina rike da hannunta muka biya wa ummi. Hajiya ta sallata dubiyan ta ce, Allah dai ya yi miki albarka yar nan. domin yarinyar nan ke aka kawo wa wahala ba wacce ta ɗauko ta ba ta bai baki ummi ta ce kakus idan ban da kwaɗayin abin duniya irin na mutane masu matacciyar zuciya ba ina so ina kawo wannan yar jaririyar riko wurin gaggo sun ɗauka wani abin duniya za su samu a wurinta wallahi muna nan yarinyar nan da kafar ta za ta gudu ta koma inda ta fito an ta isha da ke aiki akan kwamfutar ta da ke saman tebur kamar talabijin ta dubi ummi ta ce kin ga wannan bakin naki Allah ya tausaya miki Kada ki janyo wa kanki magana wata rana, wuce ki ba mu wuri ku tafi in sake jin wani korafi daga wurinki tun da wurinki ake kawo yaran sumi sumi ummi ta fice muka bi bayanta ran ummi a ɓace har muka isa makaranta na miƙa ramatu ƙarama wurin malam nasiru ya nuna ajin da za ta zauna sannan muka nufi namu ajin zaliha yar gidan baba mamman ta fiddo alawa da cingam da kuma biskit mai 'ya'ya ta miƙa min ta ce min naki kenan an kawo kayan shiga gida na shafa kallon shafa na ina murmushi na ce Allah ya sanya albarka ya nuna mana lokacin Ummi ta ce abin kuma ya koma ‘yar son kai ni ina nawa Zaliha ta ce a'a baki da kulle saboda baki a cikin ƙawayen amarya idan an raba na ‘yan Islamiyya malam zai baki Ai ko da kin fitar da anko ba zan yi ba, tunda abin yar san kai ne ita ma Ramatin da ta zo jiya jiya har ta samu shiga sawan abokan amarya amma banda ni da aka taso a tare ko cikin sigar wasa take maganar sai malam Nasir ya shigo ya dube mu ce. yanzu zan raba muku wurin zama Na lura yau ba karatu ne ya kawo ku ba, babu shiri muka shiga hankalin hankalinmu kowace ta fara karatunta. Ko da aka tashi Ramatu karama ta yi bacci har da tsula fitsari. Malam Nasiru ya saka na goya ta, Duk da na zuba ruwa amma ina matukar kyankyamin fitsari musamman ma na yaro haka na goya ta ummi na min dariya ke kam dai Goggo ta kawo miki aiki renan dole tun baka haifa ba wannan wahala da me ta yi kama banza na yi mata sai kwasar dariya take yi Shafa ta katse ta da faɗin wanda zai aure ta ya ce yana so a yi auren bayan sallar azumi. Na ce nan da watanni uku kenan Allah ya nuna mana. Mun yi so gida kowa ya yi wa juna sallama muka shige na gyara wa ramatu wurin kwanciyarta bayan na sauya mata kaya sannan na shirin bacci. Yau ma haka na sato wayar gogo muka sha hiranmu da yaya aji kafin daga bisani bacci ya ɗauke ni. Tun da tashi sallar asuba na dafa indomi da gogo ta bayar a dafa wa ramatu na zuwa makaranta na wanke kularta na zuba mata na tashe ta na yi mata wanka na shirya ta. Kada motar makaranta ta wuce, na fiddo da ita bakin gate har motar ta iso, na tabbatar ta shige sannan na dawo na shirya a gaggauce na fito. Kamar jiya ina tsaya bakin titi sai ga babur ɗin yayan shafa ya tsaya a gabana. ‘Yan makaranta, yau ma abin hawa ake nema, murmushi ne na ce ina kwana, alhamdulillah, ya tashin su gaggo, ban amsa masa ba, ya fiddo ɗari biyu ya miƙa min, karɓi ki hau a caɓa, kai na girgiza, ya zagaya kamar zai wuce, ya ɗaura a saman jakata. Murmushi na yi, a cikin zuciyata kuwa gode masa na domin ko karyawa ban tsayayi ba saboda litin da na yi, abin hawa na nema na hau sai makaranta. Bayan mun rage karatu an tashi hutar rabin lokaci na sayo abinci na kawo mu ci. Su Maryam na ta mamakin wai yau ne zan ci abincin makaranta. Ban bi ta kansu ba. Na ci abu na hankali kwance na koma aji. Kafin malam ya shigo na ba su labarin yayan shafa da ke bani kuɗi. Linda ta ce akwai alamun sanki yake yi. Ki ba shi dama kawai, hauka kenan, namiji bai furta yana so na ba da bakinsa. Wani dama zan bashi, ko da ma ya furta ai ya makara saboda akwai mallakin wannan zuciyar. Wara idanu Maryam tai tana kallon ikon Allah saboda ta wautar Ramatu ustazi ya ce. Kankance idanu ta yi alamar iya shege, faɗa min kin taɓa kwanciya da namiji? Bata fuska nai na ce ba na son irin wannan maganar banza, tashi nai na wuce aji na bar su a wurin nan, biyo ni suka yi ganin nayi fushi sosai suka yi ta bani hakuri, kafin daga bisani na saki fuskata muka ci gaba da hirar karatu. Ba wani karatu muka yi a ranar ba saboda yan ss na shirye-shiryen zana jarrabawar gamawa da aka tashi ma abin hawa na hau naira hamsin har gida ko da na iso har ramatu karama ta dawo tana wasa da kayan makaranta a jikinta oyoyo ta yi min na sauya mata kaya na yi mata wanka muka ci abinci ta nuna min homework ɗinsu a tare muka yi har muka kammala aka rayuwa take tafiya sai tarin ƙalubale Saboda gogo ta ɗauko wani mugun hali ta koya wa Ramatu ƙarama. Idan aikana ta yi tare muke zuwa, idan muka dawo za ta saka Ramatu ƙarama a ɗaki tana mata tambayoyi, idan wani ya tsayar da mu ko kuma na biya wani gurin. Ga shi bashar sai bibiya ta yake yi, Ni dai bai ce da ni komai ba, amma duk inda aka aike ni sai na gan shi, yanzu ta kai ta kawo har gidan yake shigowa wai gaishe da gugu. Ranar da ya fara shigowa Sai da ta yi masa ta da cin mutunci, wai tun da mahaifinsa ya rasu suka yanke zumunci da ita, yanzu bata san gulmar da ya kawo shi gidanta ba. Shi dai murmushi yake ta saki yana ba ta haƙuri, da alƙawarin zai gyara daga ranar zai ci gaba da shigowa yana duba ta. Wata rana za mu Islamiyya ni da ramatu ƙarama, kasancewar ummi na ciwon mara ba za ta samu zuwa ba. Muna shiga lungun da zai sada mu da Islamiyya sai ga Bashir tsaye a wurin, ya dube mu ya ce, sai ina da daren nan, ramatu ƙarama ta gaishe shi, na ce da shi Islamiyya za zamu ina wuni? Lafiya. Dama na so ki bani dama mu tattauna magana mai muhimmanci. Dan bata rai ne nace, "Ka yi hakuri banda wannan lokacin sauri muke yi." Oke, ban lambar wayarki. ki. Rabawa ta gefen sa ne ina rike da hannun Ramatu nace, "Ba ni da waya." Yana kallo na har muka bace wa ganin sa. tunda na isa Islamiyya nake tunani akan yadda Bashar ke bibiyar rayuwata, na rasa gano inda ya sa wa gaba. Mun taso ina rungume da ramatu ƙarama wacce ke aikin bacci har mun iso bakin gate na ga mutum a tsaye sai da na tsorata. Leda ya miƙo min ban karɓa ba sannan ban shiga gida ba saboda ya tsare hanyar. Ki karɓa na ce a sanye na furta menene idan kin isa ciki kya duba ki gani. Hannu biyu na saka na karɓa na yi godiya. Murmushi ya yi sannan ya mana sai da safe. Bayan mun shiga ciki na sauya wa ramatu kaya zuwa na bacci na gyara mata wurin kwanciya. sannan na yi wa gwaggwasai da safe sai na tabbatar na rufe kofar mu sannan na bude ledar waya ce yar karama kamfanin Nokia da layi numfashi na ne ya soma barazanar daukewa ganin wayar tagumi nayi na saka wayar a gaba ina kallo cike da tsoro domin rike waya ma a wannan lokacin sai wane da wane yanzu idan aka ga waya a hannu na ta ina zan fara bayanin inda na samu kenan za a gasgata zargin da ake min na bin maza wanda ba hali na bane Ba gwaggwa nake ji ba, ya aji, da wani idanu zan kalle shi in faɗa masa namiji ya bani waya, in ce me na aikata da shi da zai bani waya haka. Gajiya na yi da saƙa da warwara, ganin ba zai fushe ni ba na ɓoye wayar a cikin jakar kayana sannan na yi addu'ar bacci na kwanta Wa shigar ranar goggo cike take da farin ciki saboda mutanen lagos kano da abuja na hanya an shiga satin bikin anti maryam shirin makaranta na kammala yi wa ƙarama sunan da nake kiranta da shi kenan A hanzarce ta fice bakin gate kada motar makaranta ta wuce a barta. Sai da na kammala nawa shirin na leƙa falo ganin yau goggo ta tashi da wuri. Tana zaune saman kujera mai zaman mutum biyu, kuɗaɗe ne a hannunta, kujera mai zaman mutum ɗaya, baba mamman ne. A gefe ƙasa kuma kulu ce da alama aikinsu za ta yi. Kulu, idan kun isa ki zaɓo kayan miya masu kyau, wanda ba su nune ba, Saboda na sati gaba ɗaya za a saya, a samo kaji guda goma na abincin yau, kafin gobe a yanke shanin nan a rage ayyukan biki. Kallo na ta yi cikin ɓacin rai, ke kuma ina za ki je ana shirye-shiryen biki, dalla koma ki tuɓe kayan nan ki zo a gyara sashen su Hadiza, yau za su biyo jirgi. kuma kin san tafiyar ba lokaci za su ɗauka ba sannan sashen ƙasa a gyara wa amarya da ƙawayenta don anan za su sauka jiki babu ƙwari na koma na cire kayana sannan na kwashi tsintsiya da su omo na nufi sashen ƙasa domin ya fi ƙora da yake an daɗe ba a yi amfani da shi ba sosai ko ya yi ƙora na shiga kakkaɓe kakkaɓe kafin na yi shara cire yana da goge-goge. Na azabtu sosai kafin na kammala har wankin banɗaki na yi domin ɗakuna biyu ne da babban falo sai banɗaki guda biyu. Sama na haura nan ma na gyara kafin na koma wurin gwaggo na amso zannuwan gado sababbi fil na shimfiɗa na kunna turaren wuta na rufo ɓangaren. Ko da na dawo daidai su makulu sun dawo daga kasuwa. Sabbin towel da slippers sai sabulun wanka da toilet paper masu yawa. Haka ta bani na kai dukkan sashen na ajiye sannan na dawo muka shiga aikin gyara kayan miya mun aikatu sosai kaji biyar aka yi pepper chicken biyar kuma aka yi pepper soup farin shinkafa da miya ce sai jollof sai tuwon semo da miya kala biyu duk aka gyara komai Zuwa la'asar Lis mun kammala a gajiye ana jiran isowarsu. Dab da magaraba amare suka fara isowa da tawagar Hajiya Hadiza. Sai Hajiya Ladi da abokanansu ‘yan rakiya, gida ya cika ya batse da jigajigan ‘yan boko, baka jin komai sai tashin kamshi, manyan laisuka na wulgawa. Babu mai furta yaren Hausa a cikin su sai zallan Turanci mai ma'ana da tsayawa a rai. Dama gwaggwa ta bani wannan mukami na mai kula da baƙi. Tsayawa na yi na tabbatar kaf akwatunan Hajiya Hadiza da tawagarta an haura da su sama. Na amarya da nata ƙawayen an kai sashen su kafin na yi wasu mamakoli jagora aka kai abinci. Cikin ‘yan turanci na nake musu sani da zuwa ina tambayar abin da kowa ke bukata. Abinka da ‘yan boko yawanci shinkafa jalaf suka ci sai tarin naman da zai rufe shi dama an sayo ruwan gora da lemuka masu tsada sun yi sanyi duk aka gabatar ba samu kaina ba sai bayan salar isha'i a gaggauce na haɗa salar magariba da isha'i anti maryam ta biyo ni har ɗaki tana murmushi ni ma murmushi na yi ta ware hannayenta alamar in zo a hankali muka rungume juna na wasu daƙiƙu kafin na janye jikina duba na ta yi ta ce ramatu Na ga wata yarinya daga ina ko duk gayyar gwaggo ne 'yan biki, murmushi ne na ce a'a sabuwar abokiyar zama ta ce, ita ma sunanmu ɗaya, taɓe baki ta ita ce kai kaka akwai jaye-jaye, Allah ya baku haƙurin zama. Kin ga Ubangiji ya amshi addu'ar mu ko gashi ne ma zan yi aure abin da na cire tsammani da shi. Sai gashi Faisal ya zamo jarumi jajirtacce mai nagarta har Allah ya bashi nasara a kaina. Ajiyar zuciya na sauke na ce tabbas komai lokaci ne sannan bawa baya wuce kaddararsa na ga kina ta ɗawainiya da jama'a Allah ya saka miki da alkhairi ya cika miki burin ki na alheri gaskiya kin fidda ni kunya wani kwali ta miƙo min ta ce wannan alkawarin ki ne dama na ce idan zan sake dawowa zan saya miki waya wani tsallan daɗi na yi na rungume ta ina hawaye goge min ta yi ta ce kin wuce haka a wuri na ramatu ba zan iya biyan ki hidimar da kike yi da gwaggwa da mu ba Ina miki addu'ar Allah ya biya ki kuma ki ci gaba da haƙuri wata rana sai labari. Akwai layi a cikin kwalin, yanzu ki biyo ni akwai kayayyakin da na zo miki da su. Ke ma ki samu ki canja ki shiga 'yan uwanki a ganki da haske ko? Allah ya sanya albarka a cikin auren ku Anti Maryam. Allah ya ba ku zuri'a ɗayi ba ya saka abokin rayuwarki na fid duniya wal akhirah. tana gaba ina biye da ita har sashen da suka sauka. Ƙawayenta jigajigan 'yan boko kowace hankalinta na kan waya, ana latsawa wuri ya ɗauki shiru kamar ba sa ciki jinjina musu na yi muka wuce har bedroom ta fiddo wani jaka irin na matafiya ta bani wannan tsarabar ki ne maza ki kai ki dawo mai hira cike da zumuɗi na isa ɗakin mu Ban iya jira har gobe ba, na zazzage kayan a kan gado, riga da skirt ne na leshi kala uku, sai a tamfa biyu, dogayen riguna guda biyu, sai mayafai kala biyu da ‘yan kunna zuwa sarƙa. Gwada kayan na shiga yi sun matse ni sosai saboda yanayin jikinmu ba ɗaya ba ne, ita siririya ce sosai. Murmushi na yi, na ce da safe zan shiga gidan su shafa in kai wa matar babanta sai a gyara min su. Muryar gwaggo na ji tana kira na, a guje na isa falon inda su hajiya Hadiza ke hira tare da ita, zubewa na ya a gabansu. Gwagwa ta ce, je ki su Hadiza akwai wacce ke son katin waya, ki fita waje da sauri ki amso mata. To na ce da sauri na tafi da sallama na gaishe su na tambayi wacce ke son a sayo mata kati. Wata hajiya ta bani ɗari biyar guda biyu ta ce na amso mata. Dama ina sanye da hijabi na kai tsaye ficewa ne na isa shagon da ke gaban gidan. Gaishen shi ne na tambayi kati ya ce babu sai ‘yan ɗari ɗari. Na ce da shi manya ake so ya mun kwatancen inda zan samu. Ina tafiya a hankali na ji hon ɗin babur, kaucewa na yi raina a ɓace saboda na tsana a ta sani a gaba ana mun hon. Ganin bashar yayan shafa ya sa gabana ya faɗi. Na yi sauri zan wuce, ya ce kefa na biyu kuma za ki tafi, tsayawa na yi kaina a ƙasa na ce ka yi haƙuri an aike ni ne ina sauri, da daren nan aka aike ki har ina katin waya zan siyo. Hau mu tafi saboda akwai ɗan nisa da nan. Ban yi musu ba na hau ya ja babur ɗin yana tafiya a hankali yace, Na baki waya amma na ji wayar a kashe, me ke faruwa? Banza na yi da shi domin ban da amsar da zan bashi, da ke nake ramatu, ka yi haƙuri zan maido maka da shi domin an hana ni riƙe waya yanzu, kada ki dawo da shi saboda ba zan karɓa ba, idan ma ce ta hana ki amsa zan shigo da kaina in nemi izinin auren ki aurenta. Wani irin baƙin ciki na ji ya ziyarce ni, wai neman izinin aure na, tun bai nemi soyayya ta ba har zai nemi izinin aure na? Surutansa ya ci gaba da yi, na yi nisa cikin tunani ba na fahimtar komai har aka iso wurin sai da katin ya amshi kuɗin ya shiga ya sauyo ya dawo da wani leda na daban a hannunsa. Hawa na yi muka iso ƙofar gidan ya bani kati da ledar kamar ba zan karɓa ba sai na amsa na yi godiya ya ce ki yi kira na don Allah. Ki buɗe wayar magana mai muhimmanci zami. Ban amsa ba na shige gida haurawa na yi Na ba ta katin ta yi godiya na dawo ɗaki. ko na duba ledar yogurt ne da biskit wanda daga gani zai yi tsada saboda babban kwali ne. A gefe na ajiye ledar saboda yadda nake jin tsanarsa a zuciyata haka nake jin tsanar dukkan wani abu da ya bani. Jin alamar tafiya na yi wanda ya sa na yi saurin dunkulewa a saman gado kamar mai bacci. Allah ya sani yau kam na aikatu babu abin da nake bukata sama da hutu yanzu kam anti maryam ce ta shigo hannunta ta kai saman goshina Ta ce Allah sarki jikin da zafi alamar zazzaɓi, ba dole ba wannan irin hidima haka ga shi ko wutar bata kashe ba bare ta rufe kofa. Na san baccin ɗauke ta yi daga sama. Bargo ta rufe min jiki da shi da kyau ta kashe wuta ina jin ta ta ja kofa. Sai da na tabbatar ta tafi sannan na saka sakata. Na sake kunna wuta na sauya kaya zuwa na bacci na fiddo kwalin wadda ta bani. Na haɗa tsaf na duba lambobi biyu ne a ciki Ɗaya an rubuta Maryam, ɗaya kuma an rubuta my number. Murmushi nayi na duba balance ɗin wayar akwai kati. Da sauri na kira layin ya aji. Na matsi na ji dalilin rashin isowarsa a yau. Bugu kusan uku ya ɗaga da sallama. Ajiyar zuciya na sauke, nace ya aji ni ce, na gane wannan kuma lambar wane ne. Lamba ta ce, Anta Maryam ce ta siya min waya ni ma. Murmushi ya kamar ina ganin sa yace in yi lallai fa wannan babbar kyauta haka. Yace, wace iri ce Na ce masa, Sony Ericsson ce keypad shifter. Wow, irin tawa, Allah ya sanya albarka ya sa a amura, Allah ya saka mata da alheri, amma dai ina kishi gaskiya ba na son ki da waya, saboda kada wani ya samu damar karɓar lambar ki, kamar baka yadda da ni ba ko ya aji. Na sha sanar da kai babu wani sai kai. A kanka na fara sanin zaƙin soyayya, na baka zuciyata babu wanda zai iya samun gurbi a cikinta. Sannan ma menene ya hana ka zuwa a yau dinnan kamar yadda ka ce, ke dai bari, laifina ne wallahi. Har mun shirya ake sanar da ni muna da wani gwaji da za mu yi a makaranta da rana, kuma yana da matuƙar muhimmanci. Shi yasa muka canja tafiya sai gobe, tunda asuba da izinin Allah za mu biyo hanya. To shikenan Allah ya kawo ku lafiya. Hirar soyayya muka ci gaba da yi, ya ce idan ya zo zai buɗe min chat na tugo, saboda mu samu sauƙin hira kowane lokaci. Bayan ya kashe min jiki da abin da ya saba, sai da muka samu gamsuwa sanin na shiga na yi wanka, ina hawaye da neman gafarar Ubangiji. Cike da nadama har bacci ya ɗauke ni, mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. A so ilimi yana da daɗi, to kar mu bari shirin ga ya mu muradin zuciya na yau.